تكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءوا أخاهم فقال له فرعون فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفاً وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلاً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 وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعزمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافيا البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الحادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جاعل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالراجح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تهية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara nana ta godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya tara mu a wannan farfajiya a cikin wannan gari na miya ganjuwa local government wanda kusan in ce wannan shine zuwa na na biyu wannan gari kuma godiya ga Allah shine duka zuwan da nake abin da ya kawo ne shine da'awa zuwa ga addinin musulunci kamar yadda muka sani manasaba da ta tara mu a wannan wuri shine gabatar da godiya ga Allah maɗaukin sarki da hafla saboda ainihin taya shi ciyaman na ganjo local government honorable yahaya muhammad miya wato murna da ƙara godiya ga ubangiji bisa wannan matsayi da Allah maɗaukin sarki ya ba shi, muna masu gabatar da addu'a Allah ya sa wannan taro ya zama sanadiyar rahama ga al'umma wannan ƙasa gaba ɗaya kamar yadda ɗaya daga cikin malamai yake faɗa wannan taro Allah ya albarkace shi da abubuwa da yawa kowa ya kalli irin yadda mutane suka yi dashishi suka yi cincirindo suka yi cirko-cirko a wannan fili alama ce ta musulunci ne tara mu aure sannan tun da yamma ake gabatar da wa'azi wato shek habibu ya haya kaura katsina ya gabatar mana da wa'azi ɗazu da maraice sannan yanzu gashi da daddare an ci gaba da gabatar da wa'azi wayannan abubuwa da ake karantar da mu Allah maɗaukin sarki ya sa su amfane mu shi ma honorable muna masa addu'a Allah ya saka masa da alkhairi ba kowa ne zai zama mai mulki ya ce a zuwa masa wa'azi ba akwai wanda in kaga yayi gayya to shedanu ne za a tara a wurin kowane matsiyaci da matsiyaciya da shaidan da shaidaniya da takadari da takadara da sususu da sauna da shashasha duka su ne za a tara a wurin ƙarshe a saba wa Allah maɗaukin sarki a bijire wa dokokinsa to ba ƙaramin nasara ba ce ya zama an tara al'umma an ce wa'azi za a yi saboda haka shugabanni sun taru wa'azin ta kansu za mu fara wa'azin wasu suna cewa mai sakatare yake a wurin nan yana gyara makirfon ne idan muka nemi aya kuma to dole zai kawo ana rama alkur'ani mai girma Allah ya kasa mana shugabanni zuwa kashi biyu wayannan shugabanni zuwa kashi biyu duka za mu kalle su a halin yanzu sannan da wata wasiƙa wacce za mu ƙara da ita ranka daɗe zuwa ga dukkan wani honorable da yake cikin wannan ƙasar Allah ya samu dace shugabanni na farko sai Allah ya ba da labarin su a cikin suratul anbiya sai ce wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilayhim fi'lal khairat ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilayhim fi'lal khairat wa iqamas salah na'am وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين الله يتي وجعلناهم أئمة wato sai muka saka su suka zama wato shugabanni wato surar tana ambaton annabawa ne wayannan annabawa Allah maɗaukin sarki ya ce sai muka sa suka zama shugabanni na al'umma sai Allah ya ce wa auhayna ilaihim fi'ilal alkhairat wayannan shugabanni sai muka yi wahayi zuwa gare su wahayi me wahayi cewa lalle su zama masu tsayi da sallah kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya umarce su wa ita zaka muka yi wahayi zuwa gare su cewa lalle su zama masu fidda zaka a cikin dukiya da Allah maɗaukin sarki ya ba su Allah ya ce har yanzu wa'annan shugabanni wa kanu lana abidin sai suka zama masu bauta zuwa gare mu duk da mulki da muka ba su giyan mulki bata ɗaibe su ba bata gigita su ta mantar da su cewa su bayin Allah ba ne. duk da haka sun tsaya sun natsu suna kankan da kai da bauta ga Allah maɗaukakin sarki irin wannan shugaba wallahi da za a yi taron dangi a karya shi Allah ba zai ba mutanen duniya nasara ba ko da sun taru a kansa shi yasa alaramma a cikin suratul hajji sai Allah ya sake mana magana akan irin waɗannan shugabannin amma sai Allah ya fara da wace irin agaji wani irin gudunmuwa Allah zai ba su. sai Allah ya ce wala yansuranna Allahu man yansuru wala yansuranna Allahu man yansuru inna Allah inna Allah laqawiyyun aziz to Allah ran ma yi tazarce zuwa aya ta gaba allazina in makkannahum fil ardi allazina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar المنكر نعم ولله عاقبة الأمور سي الله يفعل هذا cewa ولا ينصرن الله lalle Allah madaukin sarki zai taimakawa manyan surhu wanda ya taimakawa addininsa inna Allah lalle Allah laqawiyun mai tsananin karfi ne sannan aziz mabuwayi ne ya fi ƙarfin yan juyin mulki ya fi karfin kufulotas ya fi ƙarfin yan ƙafar angulu ya fi ƙarfin yan magarƙashiya, shi babu yadda ka iya da mulkin zashi ubangiji sai Allah ya ce to ga wasu shugabanni allazina ne waɗanda in makkannahum fil ardi idan muka ba su dama a bayan ƙasa muka ba su mulki a bayan ƙasa me suke yi a salata abu na farko shine sai su tabbatar da cewa sun tsaye da sallah kamar yadda Allah ya bada umarni ya kamata mu tambayi honorable na Najeriya gaba daya what is happening look ya za ka yadda kana ciyaman a local government kai ne first citizen a wannan local government din gaba daya kai ne ke da mulki kai ne chief security na local government amma sai ya zama ga ka a cikin office mutane a waje suna jira suna so su ganka ana layi ga wani da ki ana kulle kofa ana budewa ladan ya kira sallah waɗanda suke wajen su je su yi sallah kai kana cikin ofis kana ganawa da su da wasu baka fito ka zo ka yi sallah ba wayannan da suka je su kai sallah su dawo su ci gaba da jira wayanda kake tare da su a cikin ofis ka gama ganawa da su su kuma su kama hanya su fita su je su yi sallah waɗanda ke waje su sun riga sun yi sallah su sake shigowa kuma ka ci gaba da ganawa da su kai baka da tayin ɗin da za ka yi sallah kai koyaushe sallah ka ɗauke ta automatic carry over kai fa kake da mulki a hannunka kai kake da fawa a hannunka ba wanda ya isa ya saka babu wanda ya isa ya hana ka amma ya ake yi tsayi da sallah yake gagarar kai yake wahalar da kai ya ake fitowa jam'i yake gagara kai ke yanzu a local gamman ciyaman na local government ya kama hanya ya fito an kira sallah ya zo masallaci na local government aka daidaita sahu tare da Allah sakatare zai zauna a cikin ofis deputy zai zauna a cikin ofis wani kansilan kaddara zai tsaya rinka bubudawa shi yana zai fito a sallah da shi ko ba zai fito a sallah da shi ba wani alhaji da ya zo neman takin zamani ga man ya fito a ofis ya fito daga ofis ya nufi masallaci kai ka zo neman taki za ka je to honorable ne ina nan ina jiran ka je kai sallah ka dawo wato ku saurara ku ji akwai babban matsala da take damun jama'a a wannan ƙasa daga lokacin da Allah ya baka mulki sai a rasa wanda zai baka shawarar da ta dace duk wanda zai zo wajenka sai zama kawai dan neman masara ne waye zai zo ya baka shawara ya kamata ka kintsa addininka ya ya kamata ka kyautata rayuwarka ya ya kamata ka bi Allah ka ƙara samun promotion a wajen ubangiji sai ka samu masu baka wannan shawarar su ne yan kaɗan in ma akwai wani ustaz a kusa da kai to yana kallon ka ne sai ya ga inda bakinka ya karkace sai ce ai ranka ya daɗe dama ta nan Allah ya ce a tofar da yawo rashin nasiha rashin nasiha wa shugabanni wallahi yana daga cikin matsalar da take kawo mana matsaloli da yawa a wannan ƙasa an taɓa samu wani kwamishina a jihar gombe mutum ne mai ƙoƙarin addini sai aka bashi appointment na kwamishina wani abokinsa sai ya lura da cewa fa daga zamansa kwamishina yanzu fa sallah wasa yake da ita sai yake faɗa mana kuna da alaƙa da wani ga halin da yake ciki don me ba za ku masa nasiha ba muka shi muka je muka same shi bayan gaisa yi fira muka ce kai daɗe abin da ke tarafe da mu wasu shawarwari da nasihu muka hango ya ce me yake faruwa muka ce Allah ya maka ɗaukaka ya girmama ka to kada ka zubar da kanka a wajen ubangijinka yaya za a yi ga irin ƙoƙarin da kake da shi yanzu kuma ka zama shugaba kuma yanzu ne za ka ƙara sakaci maimakon yanzu ne ya kamata ka ƙara dagewa domin Allah maɗaukin sarki ya kare ka da baka da mahasada da baka da 'yan kafar angulu yanzu har 'yan kafar alhanzir kana da su ba lokacin da kake da bukatan alakar ka ta ƙara kyau da Allah kamar wannan halin da kake ciki dan me ba za ka ɗauki mataki ba ya za a yi yanzu sallar jam'i ya da ka samu muna faɗin wannan yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi magana da kuke faɗa sai na ji kamar an tada ni daga barci yace da da daddare kamin ya zama kwamishina kullum sai ya tashi ya yi yayi ya yace wallahi yanzu kullum zan yi ni saboda a assignment na ofis ban iya tashi in yi wa Allah raka a biyu da daddare yace da kullum da safe bayan sallar asuba zan ɗauko ma asura na Hasanul Banna yi askar na ainihin ƙara neman kusanci da ubangiji yace wallahi yanzu ban iyawa mutane gida na karfe sha biyu na dare wani a kofar gidana zai sallar asuba yace amma in Allah ya yarda wannan nasihar da kuka yi za ta yi amfani washe gari yana komawa ofis umarnin da ya bar ne a yi renovating masallacin ministry ɗinsa masallaci aka sake masa fenti fulo da ya farfashe aka gyara aka ɗaɗara masa kafet aka sa fitilu aka sa fanka aka sa komai a cikin masallaci ana kiran sallah shi zai fara zuwa masallaci sahun gaba da masallacin daga masinja sai mai gadi sai mai yankan fulawa sai mara aikin yi sai wani dan amore suke taruwa masallacin kamin a yi haka sai ga masallaci yana cika sai da aka karo tabarmi wallahi wannan bawan Allah mun masa nasiha ba a yi kwana 21 ba Allah ya karbi rayuwarsa ya koma zuwa ga Allah me kuke tsammani da an bar wannan bawan Allah ya mutu a halin da yake ciki Sa'idu ibn al-Musayyib ana ce masa akhirul mutaqaddimin kai ka samu littafin da ake cewa at-tarbiya ala manhaji ahli sunna wal jama'a wacce shehu mai akidi a littafin yake cewa Sa'idu ibn al-Musayyib ya yi shekara arba'in bai taɓa rasa sallar jam'i ko kwana guda ɗaya ba ya yi shekara talatin bai taɓa rasa kabbar harama a masallaci ba a ce an tada kabbar harama baya cikin masallaci shekara talatin wai ina yake so ya je ne ina muke so mu je lo akwai gaskiya a cikin wannan magana amir ibn abdullah yana kwance a kan gado rashin lafiya ta jinya da zai bar duniya yana kwance a kan gado yana magagin mutuwa za a zare ransa sai ji kiran sallah sai rinka cewa "Hamilu ni ku ɗauke ni ku ɗauke ni a ɗauke ka a kai kaina yace masallaci ba kiran sallah nake ji ba aka ce a halin da kake ciki yace wallahi matukar ina da rai sai an kai ni masallaci a masallaci zai yi sallah ya za a yi da shi haka aka ɗauke shi a cikin makara aka je aka aje shi cikin masallaci aka aje makara a gefe ana jira ya cika a tsaye da shi ba zai iya tsayawa ba a kishin gidan da shi ba zai kishin gidu ba a zaunar da shi ba zai zaunu ba sai aka fi Allah ya nuni aka bar kuma mu da ransa mu yanzu officers da muke da su ka zagaya ka samu wani director office ɗinsa ko wani commissioner office ɗinsa ko wani minister ko wani senator ko wani dan majalisar dattawa ko dan majalisar matasa ne ko samari ka je ka same shi a cikin ofis wai shi yanzu wai aiki ya masa yawa wai akwai wanda haddiyari yake da shi idan azahar ta yi aiki ya masa yawa bai da lokacin da zai sallar azahar wai sai ya dauko diyarinsa sai ya shigar on so so so and so so date i miss i was too busy so i miss zuhri prayer wai he was too busy shikenan sai ya shigar a cikin diyari idan la'atar ta zo aiki ya masa yawa sai sake ɗauko diary on so so and so so dead I was too engaged special duties and assignments special duties and assignments to saurara ka ji akwai wani mala'ika shi ma da Allah ya ba su special duty da assignment wani mala'ika ne Allah ba shi special duty da assignment kul ya tawaffakum malakul mautin lazi wukila bikum kul ya tawaffakum malakul mautin lazi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un wato da aka ce masa malakul maut sai aka ce allazi wukila bikum shine aka bai wa duty da assignment mala'ikan mutuwa cewa ya zo ya karbi ranka wallahi idan aka turo shi ya karbi ranka in duk mutanen Najeriya ƴan uwanka da danginka ne sai ka kwana a lahira a wannan ranar security shi ba sa tare shi an sa jami'an tsaro suna zara ido suna murɗa gashin baki shi duk wannan bai shafe shi ba da Allah ya turo shi operation magana ta riga ta kare lahira kawai za ka tafi to haka zai rinka shigarwa a diyari wasu in ya samu weekend bai da aikin yi sai ya sa a miƙo masa diyari sai ya alwala ya shimfiɗa sallaya sai ya ɗauko diyarin ya fara buɗewa daga shafin farko shi shikenan wai duk sallolin a ranar zai kari oba ɗin su gaba ɗaya ina magana da wannan boko sai ce mu ai wannan ma mai dama daman ne to wanda ba mai dama daman ba ya yake allazina in makannahum fil ardi aqamus sala bayan wannan fa wa atau sai su rinka ba da zakka zakka tana daga abin da yake wahalar da 'yan bokon najeriya wasu masu suna ganin kamar ma wai zakar an ɗauke musu ita ce babu ita akan su gaba ɗaya wannan wallahi duk dukiyar da kasancewa ka mallake ta mallakar ka ce ka tabbatar da cewa in lokaci ya yi ta kai nisabi za ka cire abin da yake haƙƙin talakawa ka basu Allah sai ya sawa abin albarka idan ba kai ba to ba ba wanda zai hana ka shan duka a lahira sai dai ka ki zuwa lahira bayan wannan menene aiki irin wayannan shugabanni wa amaru bil ma'ruf shugabanni ne amma masu wa'azi ne shugabanni ne masu nasiha ne shugabanni ne masu da'awa ne in sun ga wani ya aika kuskure za su yi masa wa'azi sun ga wani ya aikata ba daidai ba za su yi masa nasiha sun ga wani ya kauce wa hanya za su yi masa nasiha wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar a samu ciyaman zai tara kansiloli ya musu wa'azi ya tunatar da su haƙƙin da Allah madaukin sarki ya ɗora musu ya tunatar da su nauyin al'umma da ke kansu ya ce musu lalle su ji tsoron Allah ya kuma zame musu abin misali domin me domin al'umma ta gane cewa lalle shugabannin da ke shugabanta ta shugabanni ne masu tausayin wannan al'umma wannan aiki ne da ke kan wayannan shugabanni idan sun cika wannan Allah maɗaukin sarki ya ce to kyakkyawar makoma tana gare shi ma'ana a lahira Allah zai ba su aljanna Allah ya samu na ciki har yanzu akwai siffa da ubangiji ya sake siffata wasu shugabannin da ita wayanda suke tafiya akan wannan tsari Allah ya ce waja'alnahum waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru waja'alna minhum a'immatan yahduna sabaru sannan kanu bi ayatina Allah ya ce bani Isra'ila daga cikin su akwai wasu shugabanni da muka fitar ya wayannan shugabanni suke wa'annan shugabanni ya haduna li amrina shugabanni ne masu da'awa da ainihin wato littafin da Allah ya saukar musu shugabanni ne masu shirye da al'umma Allah zuwa ga umarnin da Allah madaukin sarki ya bayar amma yaushe ne suka samu wannan matsayi Allah ya ce lamma sabaru yayin da suka kasance masu haƙuri malamai suka ce siffa ce ake bayarwa ta shugaba idan har kana so ka zama shugaba bai ka iya shugabancin al'umma wallahi sai ka zama kana da haƙuri duk lokacin da ka zama kai shugaba ne dan takibe kowa ya ɗebo da zafi bakinsa to ba za ka iya shugabancin al'umma ba duk yadda mutane suke son ka duk yadda suke ƙaunar ka in aka samu kai mai kaushin hali ne in aka samu kai marar afuwa ne kai ba mai yafiya ba ne to ba za ka iya tafiya da al'umma ba kana shugaba dole sai ka ji ka ji. sai ka gani ka ki gani sai an munana maka ka yi haƙuri sai ka tara da masoyanka da maƙiya da ƴan kafar angulu da ƴan adawa duk tattara suka rungume kai sai Allah ya rungume ka wallahi baka da wata dabara taka ta kanka dan adam duk yadda ka ɗauke shi ya wuce nan tsallakewa daga hatsari na dan adam sai dai Allah madaukin sarki ya tsallakar da kai yadda kuma Allah zai tsallakar da kai shi ne rike Allah maɗaukin sarki kai biyayya zuwa ga umarnin da Allah maɗaukin sarki ya bayar to a nan ne za ka samu kariya za ka samu gudunmuwa za ka samu wato ainihin tallafi daga wajen Allah maɗaukin sarki imamu suyudi akwai wata ainihin wato hadisa da ya ainihin wato hikaito wannan hadisa wasu malamai suna jingina ta zuwa ga sayyidina umar radiyallahu anhu wasu malamai suna jingina ta zuwa ga alhassan ibn ali alhassan ibn ali lokacin da yake khalifa ya yi wasu muhimman baki kenan sai ya sa wato ainihin a shirya musu farfesu na kayan ciki domin a ciyar da baki aka shirya wa baki farfesu sai ya kira wata gasa ya ce ta ɗauko farfesun ta kawo domin a ba baki abinci da ta tashi ɗauko abincin sai ta ɗauko abincin a buɗe ba a rufe ba yo ai ma ko kai aka kawo maka abinci a buɗe ba rufe ba ya kamata kai magana kai balantana president ne da kansa a presidential villa ne aka aikata wannan aikin me yake faruwa tana zuwa da abinci a buɗe sai hankalin sai tashi to ashe wannan abu na farko ne aka yi tsautsai sai ta tuntube gaba ɗaya wannan farfesu sai ta juye wa kalifa shi aka hankalinsa ya tashi idanunsa sun kada sun yi jajawur ya ya miƙe ya tinkaro ta da niyyar zai hukunta ta mu dar bakin wannan baiwar Allah ashe malama ce ba jahila bace sai da ce a ah, khalifa qur'ani Allah ya ce wal kazimin al gaiza wal kazimin al gaiza wal afin anin nas sannan wallahu yuhibbul muhsinin tace Allah yana yaban wasu bayi a qur'ani sai ya kira su da wal kazimin al gaiza masu hade fushi khalifa sai ya taka burki ya tsaya ya yi shiru ya ce na haɗa fushin ba irin mutanenmu ne yanzu ka gita aya ya tsallaka ka masa waiji da hadisi ya tsallaka ka sa buhari ya tsallake ka kawo na sa'i ya tsallake to to me yasa kuma wanda zaka turo ka masa waiji da shi khalifa ya ce na haɗe fushin amma duk da haka iso ta ce Allah ya ce wal'afi na anin nas da masu yi wa mutane afuwa masu yafe wa mutane ya shiru ya ce to shikenan na yafe miki sai ta ce Allah ya ce wallahu yuhibbul musinin Allah yana son masu kyautatawa ya shiru ya ce to na kyautata miki da kina baiwa kin samu promotion na yanta kikin zama ya daga yau me zai hana irin wa'annan mutane su yi nasara a cikin shugabancinsu saboda sun rike me sun rike afuwa sun rike me sun rike yafiya ba a so kana shugaba a samu wani ya maka laifi kai ka rike wannan gabar wai kai sai an je lahiyar kai da ita kai wato akwai bambanci wato abin da ake cewa hakuri wanda ake cewa alhilmu wanda shi ne matakin haƙuri da ya fi kowanne lada shi ne wanda kana da damar da za ka wulakanta shi kana iya taka shi ka murza ya maka laifi amma maimakon ka kama ka karya ka yafe masa wannan shi ne kai haƙuri ya dunguri goga zai ka ya ɗaga, ka ya buga da ƙasa ya fasa ma ƙiya ya karya ma ƙabar baya sai ka ce to ka ƙyale shi a yadda ka rugubi ƙaddara ne ko hakuri za mu kira wannan kaga wannan ya karu gumi kaddara ne abinda ake cewa hakuri wanda kake da fawa a kansa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya samu Abdullahi dan Mas'ud wani bawan sai ya masa laifi yana dukan bawan kawai Abdullahi dan Mas'ud sai ya ji ana cewa ittaqillaha yamna Mas'ud ka duba wani littafi da ake cewa alhilmu na shehu malami ibnu abid duniya ka ji tsoron Allah ya kai ibn mas'ud ka ji tsoron Allah ya kai ibn mas'ud yace ina waiwayawa yace sai naga ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne da kansa a bayana sai yace mun ya kai dan mas'ud ka sani fawar da Allah yake da ita a kanka ta fi fawar da kake da ita akan wannan bawa naka ka yi wa Allah laifi ya yafe maka dan me kai ba za ka yafe wa bawan Allah ba Abdullahi dan Mas'ud ya fashe da kuka ya ce ya manzan Allah na yanta wannan bawa don ya zama kafarar laifin da na aikata a wajen ubangiji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa aiken wani bawan sa bawan ya bata lokaci bai dawo ba annabi har ya damu can sai ga bawan ya dawo annabi ya kalle shi annabi yana ashwaki a wannan lokaci sai ya kalli bawan yake ce masa laulal kisas la bi haza siwak ba domin kada Allah ya sa a rama maka ba yace da na dake ka da wannan ashwakin amma bai dake shi da ashwakin ba ashuwaki ba zai iya dukansa da shi ba saboda yana jin tsoron kisasi ba ka iya shugabanci ba ka iya jagoranci sai ka hada da hakuri. kada ka biya wa 'yan gulma wayanda su da gulma suke cin abinci da gulma suke neman masara da gulma suke cefane da gulma suke komai kada ka biye musu da Allah ya baka shugabanci to su fa yan kasuwar gulma ta bude wani dan gutsuri tsoma wani dan tsuguri tashi wani dan cece kuce da kinbibi da kitififi da kutu balbal da zariruga duk wayannan eh duk wayannan da guntsa fesa duk su ne za su zo su kewaye ka dole sai ka dauki mataki guda daya fala taqbalanhum in atauka bi batilin fafin nasi kazzabun wa fin nasi duk wanda ya zo maka da magana in kana shugaba ka tsaya ka auna ta wani ya zo kalifa umar ibn abdulaziz da gulma ranka ya dade ai wane ne wane nan nan kai kana ganin ka amince da shi ai dan sunkuru ne yanzu yana nan yana kaza da kaza ya gama famfawa ya gama kalifa yana kallon sa sai da ya kammala kaf sai khalifa ya ce masa to yanzu maganar nan da ka faɗa za mu bincika ya ce idan muka samu ƙarya ka faɗa to ka faɗa ƙarƙashin wata aya da Allah yake cewa hammazin masha'il hammazin masha'in binami yace to in muka samu ƙarya kai kana ƙarƙashin wannan ayar yace khalifa to idan aka samu gaskiya na faɗa yace nan ma baka tsira ba ka faɗa ƙarƙashin wata aya ya ayyuhal ladzina amanu in ja'akum fasiqun bi nabain fatabayyanu ya ayyuhal ladzina amanu in ja'akum جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين yace to baka zama cikin mashayin bina min ba to ka zama kuma cikin wannan ayar da Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku wadanda suka imani in ja'akum fasiqun binaba'in idan wani fasiki ya zo muku da labari zuwan da ya yi da labarin shi ya mai da shi fasiki don abin da ake cewa giba shi ne ka ambaci ɗan uwanka da abin da in ya ji hankalinsa zai tashi ransa zai ɓaci shi ne abin da ake cewa giba fata bayyano Allah ya ce ku bincika ku bincika ku tabbatar da me gaskiyar labarin an tusibu kauman bi jahala kar ku je ku auka wasu mutane bisa dogaro da kuka yi da labarin da akan jahilci aka gina shi fatusbihu ala ma fa'altum nadimin ƙarshe ku wayi gari kuna masu nadama akan abin da kuka aikata wannan dan gulma ya shiru yace to amirul mu'minin ya zan yi na iya tsila daga wannan tarko guda biyu yace sai dai ka tuba zuwa ga Allah yace bal atubu ila Allah ya amirul mu'minin kenan duk lokacin da aka samu irin wani dan gulma ya zo to ba maganar zaka dauka ba daidaita ta zaka yi ka auna ta wai ai ma akwai ranin wayo a ciki mutum ne sai ya je ya samu a wata majalisa ana zagin ga kana shugaba inda gaske yake yana son ka yana kaunar ka me ya kamata yi sai ya kare ka a wurin ya ce wannan magana da kuka faɗa ba gaskiya ba ce ga yadda hakikanin lamari yake ga yadda hakikanin lamari yake sai ya gamsar da su to sai ya samu ana bata ka sai ya shiru bai ce komai ba sai ya ɗauko labarin kana zaunen ka lafiya hankalinka a kwance kana cikin annashuwa sai kawai ya zo ya cusa maka bakin ciki ya ce ai suwaye da suwaye sun zauna sun zazzage ka da Allah wane ne ya zage ka A wannan abun da ya kamata ka samu wata bulala ka masa sai hamma da gyaran kafireto waje Allahum a immatan ya haduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun sannan sun kasance masu sakankancewa ne da ayoyinmu masu yaƙini ne da ayoyinmu Allah ta'ala ya samu na ciki to alaran ma akwai kuma wasu shugabannin da su ba akan wannan layin suke ba dama na ce qur'ani ya kasa su kashi biyu ko su sai Allah ya ce wa ja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nari hum a'immatan yad'una ila nari wa yawmal qiyamati la yunsarun sannan وأتبعناهم في هذه الدنيا الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين sai Allah ya ce wasu su kuma shugabannin waje Allahu mun sanya su a immatan shugabanni ne yada una ila nar waɗanda suke kiran al'umma su zuwa wutar jahannama Allah ya sa shugabanninmu ba sa ciki wa yawmal qiyamati ranar tashin alkiyama Allah ya ce la yunsarun ba wanda isa ya taimaka musu ba wanda isa ya ba su kariya ba wanda isa ya ba su agaji Allah ya ce wa atba'nahum fi hadhihi dunya la'ana Allah ya ce mun musu bita da kullutun a nan duniya da la'ana da tsinuwa daga wajen Allah madaukakin sarki da Allah ba Allah ya tsine masa ba ko babanka ne ka bata masa rai ya kira ka ya kira liman da ladan da na'ibi da wasu dattawan anguwa aka zauna ya ce to kai dan nawa ku ku shaida daga yanzu ni abin ya fita kaina na yi da shi ya kimtsu ya gagara ku liman da ladan da na'ibi da ma ku shaida wannan dan nawa na tsine masa Allah ya tsine masa albarka da Allah in kana da hankali zaka yi bacci a daren wa ya tsine maka babanka ko to kai da Allah yana gaba da shi Allah ya ce shi da kansa ya musu bita da kullu da tsinuwa da la'ana tun a nan duniya wasu irin shugabanni ne wa'annan wato sune masu yin shugabanci shugabanci irin na fir'auna wani zai ce ya shugabanci irin na fir'auna yake Allah ya bamu labarin shugabancin fir'auna a suratul qasas yace inna fir'auna ala fil ardi waja'ala ahlaha shi'a fir'auna ala fil ardi waja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيون نساءهم يا حليسيكي إنه كان من المفسدين شي فرعون ده يسامو ملكي سي قرآن يتي إن فرعون لله فرعون ألا في الأرض أي تكبر في الأرض يا سامو ملكي to riga da ya fara ɗaukowa ya saka ita ce kowa ba kowa ba ne shi ne wani abu saboda Allah ya ba shi mulki duk wanda Allah ya dauki rigar girman kai ya ɗora wa kansa to ku zura masa ido sai Allah ya dunguro da shi wata ran duk yadda yake zara ido yana buɗe riga yana bubbudawa ƙarshensa ba zai zama ƙarshe mai kyau ba ƙa'ida ce ubangiji ya bayar matuƙar mutum ya girman kai Allah zai ruguzo da shi girman kai yana rage wa shugaba kima a idanun al'umma wato yadda misalin girman kai yake akwai irin dogon karfen nan da ake samu a cikin gari wani dogon karfe hakan nan to da za ka hau kan wannan dogon karfen ya za ka rinka ganin mutane a ƙasa ‘yan ƙanana ‘yan ƙanana ko to haka mai girman kai yake kallon mutane ‘yan ƙanana ‘yan ƙanana haka kowa ba mutum bane sai shi to amma tambaya nan ita ce su mutanen da yake ganin ‘yan ƙanana ƙanana su ma daga nan ƙasa in suka daga kai ya suke hango shi ya suke hango shi ɗan ƙanƙani to haka mai girman kai yake shi ya ɗauki mutane jakuna su sun ɗauke shi karmami shi yana ganin wani abu ne kowa ba komai ba su kuma suna ganin sa just a zero behind a decimal point wallahi yadda suka ɗauke shi kenan duk yadda zaka zo ana bubbudawa ana ta ba su ganin kibar ka a cikin zuciya kada wucewa za su ce dan iska muna nan wata ran Allah zai sauke mana da ka fito kuma sai a miƙe ran kai da dai rabu akwai girmamawa a ciki ba girmamawa wannan yana daga cikin bala'i da girman kai yake haifarwa shi yasa daga ran da bawa ya zama mai girman kai daga ranar Allah zai sa a bashi admission a wutar jahannama a masa registration abinda ake jira ya mutu ne kawai ya tafi lahira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa istanibul kibra fa innal abda la yazalu yatakabbar hatta yaqulu yaqulu Allah ta'ala li malaikatihi uktubu abdi hadha fil jabbarin annabi yace ku nisanci girman kai wallahi bawa ba zai gushe ba yana mai girman kai har sai ubangiji da kansa ya yi wa mala'iku magana ya ce ku rubuta sunan wannan bawa nawa a cikin kundin kangararru masu tafiya wutar jahannama ranar tashi alkiyama wani zai ce me ake cewa girman kai ne kam da wani abin da ya dauka girman kai shine ka rinka yin wanka kana sa riga mai kyau shikenan ka zama mai girman kai ko kuma ka rinka yin shuru shuru baka yawan magana shikenan ka zama mai girman kai a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu definition na girman kai ya annabi yayi defining girman kai sai ya ce alkibiru sai ya ce baɗarul haƙi wa gamɗun nas da ake cewa girman kai shine bijirewa gaskiya a faɗa ma gaskiya ka san gaskiya ce amma ka ƙi karba duk mutumin da za a faɗa masa gaskiya ya bijirewa gaskiya ƙarfi da yaji ya kuma san gaskiya ce ya siffantu da siffa manzal sallallahu alaihi wa sallam ya farata da girman kai sai ce wa gamɗun nas da kuma me da wulakanta mutane shine ne gamɗun nas wulakanta mutane da wannan ne sa idan kana so ka kubuta daga girman kai to sai kai kokari ka ainihin kubuta daga nan wato abubuwa guda biyu mun ji sifa ta farko ta ta mulkin fir'auna da ya zama cikin a'immatan yad'una ilan nar sai Allah madaukin sarki ya ce har yanzu ga wata hanya ta fir'auna ta mulkin sa waja'ala shi'an al'ummar gaba ɗaya karkashin sa suke shi yake mulkin su amma shi sai ya kasa mutanen kashi biyu Ya yastaqifu ta'ifatan minhum wasu daga cikin su yana rauna nasu yana wulakanta su yana tozarta su yuzabbihu abana'ahum yana yayyanka ƴaƴayensu maza wa yastahi nisa'ahum yana barin ƴaƴansu mata baya yankawa Allah ya ce innahu kana minal mufsidin lalle shi fir'auna ya kasance cikin masu banna a bayan ƙasa yana daga siffan shugabanci wanda in kai zai kai ka wuta shugabanci na farrik tasu divide and rule fir'auna shi ne ya fara yin wannan shugabanci al'umma suna karkashin ka ka raba su biyu ka ɗauki wasu bora ka ɗauki wasu mawa a ƙarƙashinka domin ka samu daman tafiyar da mulkin ka su ya su ma rikici suke yi barantana su wayo su ga kai ya kake gudanar da gwamnati irin wannan tsarin shugabancin babu inda yake yin tasiri kamar a tsarin irin na demokuraɗiyya a mai da wasu al'umma su zama saniyar ware ko saboda dalili na ƙabilanci ko saboda dalili na jam'iyya ko saboda dalili kai kowane irin dalili a musulunci mutum ko ba musulmi ba ne in yana ƙarƙashin ka kai shugabansa ne dole haƙoƙinsa na shugabanci da ke kanka dole sai ka bashi wallahi ko yana sallah ko baya sallah sayyidina umar radiyallahu anhu ba yahudi ya gani yana bara kai sayyidina umar sai hankalin sai ya tashi yace ban maka adalci ba ya kana matashi kana biyan jizya yanzu kai tsufa karfinka ya kare sannan mu barka kana ainihin wato yin bara yace ba mu yi adalci ba nan take ya ainihin bada ainihin wato umarni cewa a yanka masa alawus da zai ishe shi ci da sha da rigar da zai sa da kuɗin haya da bukatunsa na rayuwa da magani har ya ƙarasa 'yan shekarun da suka saura masa a duniya ya koma zuwa ga Allah ba yahude ne ba musulmi ba ne duk lokacin da aka samu al'umma kana shugabantar su to dole ka tattara su gaba ɗaya ka rike kowa haƙƙin da ke kanka a kansa ka bashi duk wanda ka zalunta ranar tashin alƙiyama sai Allah ya ƙwato haƙƙinsa daga gare ka da za ka shugabanci al'umma kana mai hukunci a tsakaninsu in kiyama ta tsaya a ɗaure za ka zo wani mala'ika na damƙe da ƙiyarka abin da yake jira a bashi umarni ya jefa ka wutar jahannama ka da gaskiyarka a shugabanci shine kawai abin da zai iya kwance ka a wannan rana innahu kana minan mufsidin to sai Allah yake faɗa wa al'umma wata magana da za ta girgiza su duk sanda ka raba ƙasarka kashi biyu wayannan su ne kake naka wayan nan ba naka ba ne alhali duka suna karkashin ka kai ne shugaban su to da kake wulakantawa ɗin nan sai Allah ya fitar a cikin su wanda zai zama sanadiyar rugujewa mulkin ka wata ran kuma ya sa takalmin karfe ya bi ta kanka kamar yadda kai musu a baya shi yasa sai Allah aya ta gaba yace wa nuridu an namunna ala alladhina wa nuridu an namunna ala alladhina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'imma ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين الله يتي ونريد أن نمن على الذين استضعفوا واتو منا نفي ميبايوا قصوا وإن وإن دعك ولكن تأك توزر تسو وإن نين سوني ذا مساكت أو كوا ونجعلهم أئمة مميدة سوني شغبني ونجعلهم الوارثين مميدة سوني ما سقادون قصا duk da ka rinka takawa kana tura su bango to daga cikinsu ubangiji zai fitar da wanda zai zama sanadiyar rugujewar mulkinka amma idan ka tattara